وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا حقيقه sun batar da mutane masu yawa da waɗannan gumakan nasu ya ubangiji kada ka ƙara ma waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar zarcewa akan kafirci da sabo komai sai ɓacewa daga hanyar gaskiya